duk uwa da tausayi aka santa ki bani dama ammi in ɗauki nauyin ku da na kanne na ta hanyar amfani da abin da Allah ya bani ba wai sai na yi zaman tasha ba ammi tai mata wani kallon banza tare da furta kika sake min magana sai na tsine miki wallahi jin abin da tace ya sanya yar Chelsea yungum da ta tare da faɗin an miki hakuri ga wannan ta faɗa tana nuna mata ledojin da ta zo da su cike da isa ammi ta zo ta buɗe lodojin tare da ware dukkaninsu ta buɗe kwalin da kifi ke a ciki nan taken yawunta ya tsinke ta ɗago da ido tare da faɗin yau kuma ta nan kika biyo to ba zan taɓa cin abin da ya fito daga hannunki ba saboda ban sani ba ko da jini na zan biya abin da zan ci maza uje tasha ki nemo min halak ga elbi na jiranki. cikin kuka na jin farcin da mahaifiyar ta take mata ta shiga wani tsohon ɗakin su tare da neman kayanta na da ta ɗauka wata atamfa ta sanya tare da ƙaramar hijab ta fito za ta wuce ami ta ce uban wa za ki bar ma kayan nan maza kwashe su ki tafi da su kamin in tsine miki ta sauri ta fara kwasar kayan tana zuwa za ta fita kofar gida ta ci karo da kannanta suna ƙoƙarin shigowa amina ta ce adda ina zaki cikin kuka ta ce na kawo muku kayan marmari da kaji da su kifi ammi ta ce in tafi da su da sauri aminu ya buɗe ledar tare da kwasar kaji sosai ya ce wallahi ba za ki koma da su ba haka kawai kwanan mu nawa ba mu ci ba saboda bakin halin ammi ta hana mu amsa ba sai mana kuma za ta yi ba ita ma tana so mu ta, ita ma tana so mu ba mu ita kar ta ci ya faɗa yana ɗaukar kaza uku da kayan marmari cikin raɗa ya ce mata don allah ban dubu ɗaya in kai a gasa min a bakin hanya cikin sauri ta bar kofar gidan tare da faɗin mu je mota in baku kuɗin suka bi ta mota ta ba su dubu ɗaiɗai tare da ƙara musu da kifi mai yawa nan ta ƙara musu har da kayan marmari ma da gudu suka karɓa da gudu suka karya kwana ita kuma ta adana kayanta da ta cire a cikin mota tare da sanya ledojinta a bayan bot ta zauna tana tunanin komawar ta gida kai kayan duk cikin cin lokaci ne tana wannan tunani wata mata ta taho a jigace ga tsohon ciki tana waya tare da faɗin wallahi sun ci bani da jini a jikina ni dai kawai zan hakura in Allah ya da ni alhamdulillah in kuma ya ɗauki raina Allah ya sanya mu cika da imani ta karashe cikin hawaye da sauri yar charas ta buɗe motar ta ta fito tare da isowa wajen matar nan ta ce mata baiwar Allah ki bar kuka kowace kaddara da Allah zai jarabci bawa da shi yayi hakuri wata rana sai labari matar ta ce haka ne kawata kin ganni ciki ne da ni na fari muna zaune cikin rafin asiri mijina magini ne ni kuma ina sana'ar kayan miya a cikin gida watan mu shida da aure ya fado daga sama ya karya kafa haka ƴan uwan shi suka kawo min shi suka kama gaban su basu san ko nera basu ban ko naira da zan yi ɗawainiya da shi ba da haka na da haka haka na yi ta mai magani mu duk suka ƙare ga yunwa ga babu wadataccen abin da za mu ci an ce cikina baya motsi sosai na je asibiti na ji cikina baya motsi sosai na je asibiti shine suka tabbatar da babu wadataccen jini a jikina ga wannan watan nake sa ran haihuwa ta ƙara shi tana kuka sosai yar Charles da idan ta ya cika da hawaye ta ce na tausaya miki amma ki in insha Allah komai zai warware in kin yarda in kin yarda da ni ki hau motata in sauke ki a gidanki saboda ina so zan taimaka miki har raina jin abin da ta ce yasa matar faɗin wallahi mu je ba komai ni na yarda da ke haka ta shiga gaba tana nuna ma 'yar caras hanya har suka iso wani ɗan madaidaicin gida a nan matar ta ce mata ga gidanmu ki shigo 'yar caras ta ce na gani zan zo gobe yau akwai inda zani amma in babu damuwa ga wannan ta miƙa mata dubu hamsin tare da faɗin gashi sai ki fara riƙewa ga kaya nan abu da na ga kaya nan abu dama rabanki ne ya sa ni fitowa da su ta faɗa tana fitowa matar nan hannunta ya ɗauki rawa don ba ta taɓa tsammani ba yau ita ce da wa'annan kuɗi haka a hannunta ka ji rabo ba ta gigi cewa ba sai da ta ga ana fiddo da manyan ledoji na kaji da kwalin kifi da kayan furut yar charles ta ce na ga kin yi nauyi mu je in taimaka miki in kai miki shi ciki duk da ban yi niyyar shiga ba suka sanya kansu matar nan na tafiya tana waiwayen yar charles tsoro take ta waiwaya ta gabata nan da ta juyo sai ta yi mata murmushi bayan sun shiga suka iske mijinta tsaye da sandan katako yana gwada tafiya da sauri matar nan ta karasa wajensa tare da faɗin kai hakuri Suleiman mu zauna karkace zaka fara tafiya yanzu cikin kuka ya ce dole in fara Humaira ki ji ba halin da kike ciki in zauna zan ga zama wallahi yar Charles da idan ta yi cika da kwallon tausayin shi ta ya jiki tare da faɗin Allah ya baka lafiya ga kayan Humaira ga kayan Humaira sai na dawo bata jira cewar ta ba ta yi tafiyarta. ta ta yi bakin din motar ta inda ta saba ajiyewa ta haye mashin ya kai ta tasha tana shiga ta samu sit ɗin da take zama a koda yaushe a bakin tasha ta zauna zaman ta ke da wuya big ya watso da gudu tare da faɗin yar charles chas haba sai yanzu ga mutane na ta dan ga mutane can na danna a mota tun ɗazu ina ganin sun fara tsegumin direba shiru na rufe 'yan banza na ɓoye ina can na ganki to ga kenan Allah ya tsare miki hanya 'yar caras ta ce amin tare da shiga tasha mutane na ta mata magana amma sai dai ta ɗaga musu hannunta kawai ta wuce har ta shiga cikin motar ta yi addu'a ta halba ta kwalta sosai take gudu mutanen cikin motar suka fara salati ganin yar budurwa ce ke tuka motar wai za ta kai su jibiya nan suka fara tsangwamin su su kala-kala ko kallonsu ba ta yi ba sai tafiyar ta har Allah ya sa ta shiga tashan horaira da ke jibiya ta juye su tare da fita daga motar tana miƙa alamar gajiya nan ta ɗauki karamar wayarta ta fara lallatsawa zuwa can ta ce ɗan barno na iso kai maza kamin sabon lodin katsina ka san yau lahadi an yi kasuwar jibiya to za a samu masu zuwa katsina in na kai sai in dawo insha Allah ta ajiye wayar tana tsaye wannan tsohuwar da ta ajiye rannan ta faɗo mata a rai nan ta samu kanta da murmushin tunowa da masifar da tsohuwar ta rinka yi mata ta sake ɗaukar wayarta a karo na biyu ana ɗagawa ta ce ɗan barno bara in je in dawo ba zan jima ba ɗan barno da har ya ƙaraso gabanta wayarsa kange a kunne ya sauke wayar tare da faɗin haba yar charles yau kuma ina zaki baccin har na samo miki fasinjoji ta ce ba zan jima ba insha Allah bata jira cewarsa ba ta hau motarta tare da fusgarta a guje ta yi wata tafiya mai tsawo ba ta iso wannan gidan da ta ajiye tsohuwa daga nesa ga wata mata ta rike wani babban mutum ta yi fakin tare da dakatar tare da tare ta yi fakin tare da karasawa wajen da sauri mai za ta gani tsohuwa ce tsaye ta shaki kwalar balele sai masifa take yar caras ta isa wajen tare da kama hannun tsohuwa guda ɗaya da bata rike shi da shi ba ta ce inna lafiya kuwa da sauri tsohuwa ta saki kwalar rigar balele tare da kai mai naushi a kirji ta ce shege jinonon shi kamar nawa kullum cikin daga karfe kake ga sunan Sai rikita ka na rasa gane mace na haifa ko namiji wannan manyan nonuwa dan Allah yar cakwai ki raka min shi asibiti a duba tunda yar zaman tasha ce ke za a yi komai a gaban idanki wannan bala'i da me yayi kama wallahi ba lele sai ka bar aikin sojoji haka kawai yar salaf zo ki duba min fuskar ba lele ki gani babu tsiron gashi ko ɗaya shigin yaron nan na rasa gane yana girma ko bai girma sai uban kirji kamar kyauran fankacece da shi wai abin takaici ɗazu na sha wanka kulwa diyarsa ta ɗauki kayan kwalliya ta ta kashe min madubi sai ga ba lele yayo aski fuskar nan sai walkiya take kamar bayan silba wallahi in gaya miki ina dukar da kai ba lele sai ga fuskar sai ga fuskar test a ciki nan na kwantar da hankalina na tsara wannan kwalliyar da ke fuskata sai da na gama bakin ciki ya sha man kai wallahi ina gaya miki ina dukar da kan balele sai ga fuskata fis a ciki nan na kwantar da hankalina na tsara wannan kwalliyar da ke fuskata sai da na gama bakin ciki ya sha min kai a ce kan ɗana ne madubi na. kenan 'yan wajen aikin su ma haka za su yi mai dama gashi da wani luliyayyen kai kamar ƙwaryar kauye sosai yar caras ke dariya har da kwalla abin da ban taɓa ganin tana yi ba tana yi tana nuna balele da ya yi tsaye ya zuba mata narkakkun idanuwansa ta samu ta tsagaita dariyar tare da faɗin inna kin gane ko duk soja dama haka yake ba za ki taɓa samunsa da suma ba ko ɗan sanda saboda duk cikin duk duk cikin ka'idar aiki ne amma ba rashin girma ba ne karfe kuma dole ya rinka motsa jiki saboda yanayin aikinsu in bai motsa ba in in bai motsa ba inna ai wani aikin ba zai iya ba ta karashe cikin dariya sosai tsohuwa ta saki baki tana kallon balele da ya zuba mata idanuwan shi sha'anin mahaifiyarsu na bashi mamaki ko me yasa ba ta musu fada a cikin gida yana ba cikin shirin shi ta iske shi ta ce su fita waje za su yi sirri kar safara'u ta ji tunda ba ba ita ta yi mata nakudar shi ba balle ta saki halittu ta ji sirrin su. ashe abin da za ta yi mai kenan nan ya kaɗa kai tare da faɗa tare da faɗin innan mu ki hakuri bari in tafi aiki kar a yi ta jira na tana ya mutsa fuska tare da faɗin to ka ga nayi ba kuwa ba ka bani kuɗi in sai mata nama kuma wallahi gida zani zan yi lalle sai ka ban kuɗin ya zaro dubu biyar ya bata tare da faɗin gashi innan mu man addu'a ta ce ba komai je ka Allah ya kiyaye kai da ma kake yaro ko yau ka mutu ai baka da zanubi baka ga fuskar ka ba kwal irin ta jarirai ai girman mutum ka ganshi da geme amma kai fa fuska kamar ta jariri je ka nace kai min tsaye tace tana zaro ido ya juya ya tafi tare da fadawa motarsa yana jinjina rikicin tsohuwa tare da mamakin inda ta san yar charas da ta mai tsaye da ta mai tsaye a rai tun ranar farko da ya fara ganin ta tsohuwa na ganin ya wuce ta wangale da dariya ta ce ‘yar cakwal ke ce yau ‘yar sharas ta ce ni ce na zo na ce bari in zo in ganki in gaida ki tsohuwa ta ce kai amma na ji daɗi wallahi Allah ya miki albarka ki ce masu rabon wahala ki kika ɗauko aini da shiga motar ki har abada ‘yar banza rannan kika yi min ɗaurin goro na ma fasa baki hamsin ɗin da na yi niyya naira ashirin zan baki wallahi ta kwanci haɓar zaninta tare da fuddo naira ashirin sauran da aka bata kuma ta sanya a haɓar zaninta ta ce wannan kuɗin kar ki sa musu ido irfan zan sayi maman kuli in mai dan wake aikin san shi ko haka nan yar ciras ta ji gabanta na faɗuwa kamar ta taba jin sunan ganin za ta ba kanta wahala ta ce a'a tsohuwa ban san shi ba shi ma a nan yake tsohuwa ta ce a'a ke ni fa nan autana na zo gani gidana na katsina amma duk bala'inki ban faɗa miki sunan wajen da nake ki je ki min asalawaitin talala ki sa a shiga a rade ni ina bacci kin san yanzu ban yarda da kowa ba sai yan unguwar da nake a sabon gida yar charas tai dariya sosai tare da faɗin kika ce ba za ki faɗa min ba gashi kuma kin faɗa min tsohuwa ta sanya kuka tare da faɗin Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu wallahi baki na ne da ke kama da na aku shegen zuba yauwa ai ban faɗa miki wajen da nake ba duk da gidana kana shiga kwana yake amma ba za ki taɓa gane shi ba ta ƙara shi tana dariya tare da cewa yar firit mu shiga gidan balele ki ga ɗakin da aka ba kamar ɗakin kuliyan gidana yar charles ta yi dariya ta ce a'a inna wucewa zan yi sai yaushe za ki koma inna ta ce ke kika sani wallahi kin gannan nan ban iya rarrashi ba balle in tarare yake kar ki je kuma ba zan koma ba sai gobe yar charles ta ce to in zo in mai da ke tsohuwa ta ce amma in kin yarda babu maganar gudu kuma wallahi ban yarda ki ɗauki namiji ko ɗaya ba dan maza kafiran wari gare su ga su 'yan daba kin garan nan da masheki ko magashi kika haɗa ni ko to gobe ni kaɗai zan tafi bar ma in kira mai lalle ta min yar ciras ta ce ba komai inna Allah ya kai mu sai na zo na gwada sai gobe na zo na gode ta juya inna ta ce ke ga ki? kar ki tafi ki banni da Allah kai ki tafi ki bani da Allah ta mika mata naira 20 yar ciras tace gode ta amsa ta shige mota tare da kallon 20 din ta juya kenan inna tace dan Allah yar firit in kin je Katsina ki gaida min Irfanu wallahi ban mai sallama ba na gudu Allah ya kiyaye daga cikin motar ta daga mata kai tare da fadin kenan Irfan sosai rayuwar shi ta kuntata cikin kwanaki biyun nan ko abban shi ya lura da sauyin da ya samu bai da aiki sai tunanin kullum da tunanin da yake yi bai da burin da ya wuce ya samu wani labari daga yarinyar nan wanda zai santa inda zai wulakanta ta ko ya tozarta ta a idan duniya burin shi abin da ta yi mai ya mata a gaban dubban al'umma da suka ci uban cikin waɗanda ta watsa shi yana wannan tunani aka turo kofar ɗakinsa aka shigo mami ta karaso ciki amshakiyar mace mai masifar kyau faratas ga ta da murjejjen jiki da ka ganta. ka san ba makawa daga tsatsanta Irfan ya fito ta zauna a bakin gadon tare da birgito da shi tace mai son me ya faru haka akwai abin da ke damun ka ne haka ko wani abu kake so ko wani abu ya faru bai san sadda ya fashe da kuka ba tare da san fara magana amma muryarsa ta ki fita sai kuka yake yana sauke ajiyar zuciya ta yi ta shafa kanshi har sai da ya gaji ya daina ta bashi ruwa ya sha ta ce na me ya same ka cikin shagwaba ya fara ya ce mami wasa zan yi a chama park amma ina tsoron abba ya hana ni shi yasa ya karashe cikin turo baki tai dariya ta ce faɗa min amin tai dariya tare da faɗin karka damu insha Allahu zan sa ya barka kaji autana kwantar da hankalinka ya daka tsalle kamar yaro ya ce sai uwata ta kaina Allah ya bar min ki ya sakar mata kis a hannunta tare da rungume ta ya ce na gode amme ta ce karka damu auta ka kwantar kwantar da hankalinka kamar ka je wasa ka gama insha Allah ammi ta fita ta ja mai kofar tare da karasawa ɗakin abba tana shiga ta iske shi ya fito wanka bayan ya kimtsa ya ci abinci ta yi zaune tare da buga tagumi abba ya karaso wajenta tare da faɗin me aka yi ammin irfan ammi ta ce wallahi habibi autana ne yake cikin damuwa sosai har da kukan shi yana so ya je wasa yana tsoron ka hana shi dan Allah habibi ka taimaka yaron nan ka bar shi ya rinka sakewa da abin da ran shi ke so abba ya ce hmm. ai dama wallahi na san ba banza ba da an ganke cikin damuwa na san akan ɗanki ne kawai hajiya amina kin lalata irfan kin koya mai samun duk abin da yake so ya kamata a matakin ilimin irfan a ce yana zaune a ofis ɗinsa amma duk bai damu da wannan ba sai wake-waken banza da raye-raye ina ma amfanin me yake samu a wakar ammi ta ce wallahi allah yana samu sosai in baka yarda da magana ta ba ka tambayi ammar ka ko ka taba jin duk inda ya ce zai yi abu ya ce in bashi kuɗi ko kai kake bashi dama kawai yake so ka bashi don haka na roke ka da Allah akan ka bashi yayi abin da yake so Alhaji ko nawa ne amin Allah kowane bawa da inda amin Alhaji kowane bawa da inda Allah ke ajiye shi ai yake ajiye mai abincin shi ka sa mu harkar shi albarka kawai abba ya jinjina kai tare da faɗin kenan. Allah ya bada sa'a Ami ta ji daɗi sosai tare da rungume abba ta ce Allah ya bar min kai mijina bari in fara mai albishir in dawo ko Abba ya ɗaga mata kai yana murmushi da sauri ta fita ta fada ɗakin Irfan da ke ta tunanin ‘yar charas. Sai safa da marwa yake dan shi har ga Allah dan Ammi ta kyale shi ya faɗa mata saboda wasa amma bakin cikin abin da ta mai ke cin ya ce wai ni ‘yar zaman tasha za ta wulakanta. Ami ta turo kofar ta shigo ta gansa a tsaye ta jawo hannun shi tare da faɗin to sai a samu nutsuwa an barka kaje kai tsaye amma dan Allah ka kula da kanka dan Allah kar ka je ka jawo min abin faɗa a fara zagi na a ce ni na goyi da bayanka dan Allah na faɗa maka ka kula da kanka Allah ya ba mu alkhairi ya ce kai face love na gode Allah ya bar min ki ya ƙara miki lafiya da tsawon kwana nan ya fara rera mata waka mai masifar daɗi da sosai yake zagaye amin yana tafa hannuwa yana mata waka ita ma ba karamin daɗin wakan tashi ta ji ba ita ma ta tashi tana ɗan rausayawa tare suka sanya dariya ta ce bari in tafi ɗakin abbanku kar ya ji shiru Allah ya maka albarka ya ce amin amina gode yana zama bisa kujera ya ji wayar shi na ringin yana dubawa ya ga bala direba ya ɗauka tare da faɗin ya akai cikin rawar murya bala ya fara faɗin yallabai na samu wani abu game da yarinyar nan wallahi eor bala ya ce wallahi ko bai ba kariya nake maka ba yarinyar nan ruwa biyu ce abin da na kasa fahimta anan shine duk in ta bar tasha sai in ga ta je wani lalataccen gida da ta shiga za ka ga ta sanyo kaya masu kyau ta haye motar ta ta tafi goruba road yawa yalla bai wallahi suna opposite da gidanka kuma ina da tabbacin can take kwana dan tun ranar da muka yi magana da kai ko bacci ba na yi in na biye da lamarin banzar yarinyar nan in za ta yi zaman tasha za ta ce sunanta yar charas. amma mai gadinta na yi magana da shi na ce mai ina son ganin yar charas, ya ce min ba su da yar charas mai gidan mofi ake ce mata kuma cikin sauri irfan ya ce in na fahimce ka wannan babban gidan nata ne kai ina yar zaman tasha za ta yi wannan gidan ba zai yiwu ba abu na biyu a rayuwarta bayan iyayena banda wanda nake so sai ba zai yiwu ba abu na biyu a rayuwata bayan iyayena banda wanda nake so sai boyayyar mawakiyar nan mofi zan iya komai domin ta zan iya bada komai nawa domin samun mai magana da ita zan hakura da komai akan a taɓata, ta amma wallahi wannan yarinyar da ta ɗauki sunan masoyiyata ta sa sai na ci ubanta sai na tabbatar mata da cewa ba 'yar zaman tasha da ita ba 'yar zaman tasha da ta isa ta yi amfani da wannan sunan mai daraja laifinta ya zama biyu a wurina ka tabbatar ka tabbatar nan ne inda take kwana wannan yarinyar ina tunanin yarkin nafin ce bai jira cewar bala ba ya da kiran yar caras cikin lokaci ta yi sawo biyu zuwa biyu da rabi ta dawo katsina ta sauke fasinjojin da ta ɗauko ta ba bi keɗin shi ta haye mashin kamar kullum ko da ta isa gida ba kowa sai ammi da take ta faman tusa ma cikinta garin rogo cikin tausayawa da jin takaicin tsatsawar ra'ayin mahaifiyarta ta yi mata sannu da gida amma ko kallonta ba ta yi ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin zaman ta sha kashi na uku cikin kuka yar Charles ta ce wallahi ammi kuɗi na halal ne na roke ki da Allah ki bani dama in miki bayanin